Atini. Atini. Atini. Atini. Sun ɗauke wuta? La, yau haka shirya. Yanzu Atini, wannan wace irin rayuwa ce? A gaban ki na shigo cikin gidan nan Atini, babu kyakkyawar tarba. Na shigo Abujajan, na ɗau buta da hannuna, na shiga ban aiki, na je na gama uzuri. Na zo na zauna na buɗe abinci na ci, na koma na shiga ɗaki har na canjo kana na kintsa gani ina harama tafiya masallaci amma kina nan kina uban bacci wannan wani irin tsarin rayuwa ne dan Allah dan Annabi sai ka ce ba matar aure ba wai me kika zo gidan ne ne ne ne ne ni gaba ɗaya ba ganin ki nake ba lokutan ki sun man karanci ni ina namiji da nake fita amma a ce ni na zama available amma ke din nan a tine ba na samun lokaci da ke Waya kake son yi ne na gaji ayyuka sun min yawa ka san yadda aikin nawa yake yanzu ba hutu yanzu shikenan saboda kina aiki shikenan mijinki ba shi da lokacin ki wannan wani irin tsari ne ai ya kamata a ce kowane abu ya zama yana da mahallinsa aikin nan fa da aikin sa ba akwai manufar sa amma ke ban ga dalili ba ban ga manufa ta wannan aikin ba tunda dai har mijinki ba zai same ki ba a cikin gidansa ba kin da kina ta uban bacci ba wani abu da zaki min da ke zaki samu ladan ladan gidan aure to ai ko taimakawa mutane da nake yi ne ka kaso shikenan sai ki taimaka karti amma ga mijinki baya samun biyan bukata ai charity begins at home daga gida ya kamata a fara kiyayewa in dai taimakon kike sanyi fara taimako na ai ma na da bukatar tallafi ina da bukatar agaji na miji fa kamar dan jariri yake ya kamata a ce ni ma na yake ana lallaba ni ko ba haka ba a nemi lele amma kullum sai dai in taba lokoko makogoro na yana bushewa in makogoro na yazo sassare idan datse shikenan waje min ba kike kika ta musibar nan ba haba a tine Ido yanzu ban san ya kake sa in yi maka ba kawai yanzu ka banne in dan yi baccin nan ka je ka dawo ka rage min abincin da ka taho da shi da wallahi yanzu ni ba samun daman girki zan yi ba duk jikina ciwo yake na gaji Allahu inna ilaihi raji'un a cici mala'ikun tauna ke bayanin ki kawai ya za'a ma abinci ke baki sai baki iya dafa ba sai dai ni je in dauko wanka miki wannan da ka ta taki masallacin nan ma ba samun sa zan yi ba ana so mutum ya samu daraja irin ya samu lada irin na daraja ya samu murakumi ni ku sai dai in ci kwai saboda na da ka taki na tsaya nan bala wannan ki ka san lokacin girkin nan ba samun shi nake yi ba lokacin gyara kaina ma yaushe na tsaya na gyara kaina balle wani wani girki haba ni dai gaskiya fi sabillahi akwai matsala na samu matsala sosai sai ka da fita zan yi mm. me ranki da wata abin da yasa na ce a kirawo ka saboda maganganu ne da nake ji barkatai sun yawa yau a ce an gama tarka can gobe a ce an ganta a can saboda ka sai na ga bai dace ba in kirawo kan tambayi ka menene ke faruwa a kan take samu a kibanta eh ai da yake ka san baba mutane su wani sa'in ba rarrabewa suke ba wataƙila ma ba lallai ita suke gani ba tun da kaga ita ba wani abin nan ta abin nan ba mutanen yawanci da za su rinka suna kai irin waɗannan labaran gaskiya ni sai nake ganin kamar dai kawai wani abu ne dai nasu dai na daban kuma hanyar ma da take bi ai ba na jin tana take biyowa saboda ka san abin da wataƙila baka sani ba da ke tana yin aiki ai amma ta fita ma to sai dai dan dalilin aiki aiki aiki ga shi eh ai da yake tana yin aikin gwamnati lokacin da zaka aure ta ka gaya mun kun yi da ita za ta yi aikin gwamnati eh to gaskiya dai nan aka samu matsala ban sanar da kai ba kai da ka zo gidan nan da aka haife ka ka zo duniya ka ga matan gidan nan har da uwar ka ga suna aikin gwamnati gaskiyar magana da matan kan na aure ta tana da aikin ta dan abin da ya samu kaga ana ta dan samun wannan kai komo din kafin lokacin bikin ake ta wannan daddaga magana ce da ni da mutanen gidansa akan cewar sai idan har na yadda zan bar ci gaba da aiki idan har ba zan bar ta ci gaba ba to a ce za a iya hana ni to ni kuma gudun kar a hana din da dai na ga dai tunda dai kaga dan binciken da muka dai kamar dai baya ita gaskiya kuma dai kaga ita ce dai muka kudan shaguwa to shi sa kawai na haƙura na ce na bar ta ci gaba da aikin to in ma an ganta ta fitan dai na san dai bai wuce a dalilin fita gurin aikin ba kawai gaskiya to ba na sanin wannan daga yau sai ba na sanin wannan ba haka ka taso ka ga muna ba duk mutumin da baya da kishin matarsa to ne ce ba cikin mu kana kishin matarka kana kulle ta dukkanin sharuɗan da Allah ya ce ka kawo ka bata kana kawo ka bata to bai kamata ce sai ta fita ne aiki ita za ta nema abin za ta ce na to ba na sai ba da biyu ya kamata a gyara a gyara ba na sai ba wannan eh baba dan Allah ya haƙuri in Allah ya zan iya kokari na kokarin da zan yi shi ne na ga na magance biye saboda kaga wannan shi kadai zai iya jefa ta ga halaka a ce ta yi nan ta yi nan kaga ba da zai zama nan kenan babu amana kenan to shi kenan daga yau kan saki juma'a da suke ba bacci kike ba kuma kin dauki waya gaba ɗaya wani bacci kike kin tafi wata duniya daban ba ma ke ki goye min baki kar ki goye min baki ya haka ya kamata ki mai da hankali ki gare ni ki ga bayanin da nake so kuna bin da dama tsakanin da Allah shi kenan kawai akan ki aka fara aiki kawai dai kina aiki shi kenan miji ko ba da lokacin ki ce kuma abubuwa su min su gabi daga wannan sai wancan daga wannan sai wannan wannan wani zai tsara rayuwa ne yanzu ka yi bibiyar da ka ga gidan da baka yi sha'awa ko ina a shahara tsaf-tsaf kalli falo turare ne kawai ban sa kuma sun garin gari wasu da ban sa mai kuma ya rage shi ne kawai rage ni wannan tsarin na ke nufa a rika bani labari a ce an ji ki ana an ganki a can an yi wa haba na haka tsakanin da Allah wannan ai babu daɗi ai to ai ta ganin ki ki bukunta ko kana nufin baka san inda nake zuwa wani na san inda ke zuwa idan da iya layin gurin aiki ke zuwa ai da iya mutanen da suke titin da suke zuwa gurin asibitin su ya kamata kawai a ce sun gaya min sun ganki amma a ce an ganki an ganki a nan da fahimci zagayen ki eh. wannan magana wani uban ya gaya maka me shi ya zo ya same ni ya fetin ɗina ya gaya ma. Uba, ya kike saurin baki, uba nan ne gaya min to, baban ne gaya min. A daina saurin baki do Allah do annabi irin wannan ba daɗi. Ga daga inda labarin ya zo, shi ma jiji a gari ana ta magana. Sun sha'anin mutane yanzu sun daina kiwon dabba. Duk abin da za ka yi mutane ci gaban ka da koma bayanka duk gani suke. ba fa iya mata ne ni kai na abin ne da kana ta gaskiya ba na samun haƙi na ana ta murna ana na kashe kala ashe ni kala ce take kake ni tsakanin da Allah ni ba abin da ni yanzu dandanan girkin mata ta aka cin ba da ba ni ban bayarwa ba ban san wani irin girki kike ba ban san ya rayuwar ma gaba ɗaya ni gaba ɗaya ba ni fa kawai ni ga nan ne fa kawai dai wannan ne ka da matsala kwatar da hankalinka na san matsalan ka baya wuce abinci to in abinci ne an zo ƙarshe an gama wannan Eh, lantana. A nan gidan? Lafiya Alhamdulillah. suke? lantana. Daga ina? Lantana kenan daga ƙauye na kawo ta. Saboda ta tattara min ayyuka saboda aiki ya mun. Ki kuma inda kika Ki kuma ki da Allah kuma Ki ne? Kullum wani irin tsari ne ya za ki kamo yarinya a zabure a birgice a gigice ki ɗauko ta ce wannan yarinya tsakani da Allah kuma ki ce nan ni ni ni gaba ɗaya ma ba za a yi shawara da ni ba sai ki kato yarinya a gidana a hausa ne kawai ki ɗauko ta ki kan gida ki ce ta ta kenan gaba ɗaya kin ɗauki raga mata kin dunkule kin miƙa mata ita ce ta dunkule ni kenan wannan yarinya ta koya. Kai dai ban san me za a maka ya birge ka ba duk abin da mutum ya yi bai yi maka ba to kwantar da hankalinka ka ga wannan lantana wallahi za ta kula da kai fiye da yadda baka tsammani. ta ci ba ta kula da ni. Wallahi ta iya girki. Kai a wurin tsohuwa ta girma gun kakarta ta girma ka san tsofi da tsafta da iya girki to babu abin da bata iya ba. Kuma na yi yarjejeniya da kakarta kafin na ɗauko ta. Batta da matsala. Domin abin da nake nema ba zan taɓa iya samun su daga gare ki ba. Kamun lantana ko? Na? Ke kuma ciki da Allah ni ba ta nake fito ba. Kuma ba ta. Abu a ci ne. Yariya. ya a ki min wani wani wani ne da ciki ne jini ke nan ba zan abin wani ke nan abin ne ban san ne zan maka a duniya Thank you. wato na yi mamaki da hankalinka da wayanka da basirarka da iliminka har kake yin abubuwa ba tare da kai shawara ba wannan abu yana bani mamaki yanzu ya kamata ‘ya'ya su dinga tunani da iyaye ya kamata su yi shawara ba da abokai ba matsawar Allah ya sa kawaye gari lafiya da iyayenka to da su ya kamata ka shawara ba da abokai ba shi yaro ko ya hau dutsen dala to ba zai iya hango abin da babba ya hango ba baba yau kuma me abin da kai ai shi nake son gama maka ya za a yi a ce ka ɗauko 'yar aiki kuma cikakkiyar mace ka ce ka kawo ta gidanka ka ce za a zauna lafiya me yasa baka kai shawara da maka ka ɗauko ya aiki baba ina mamakin yadda irin waɗannan labaran suke saurin zuwa gare ka da abu ya faru kamar ni dama mutane a kusa suke da ni da zarar abu ya faru da ni Allah Allah suke zo su ga maka baba ko dai su ake harka hadan da kai ne ne ne ni na rasa wannan wani irin al'amari ne haka kar kai mamaki ai ina da masoya wanda suke fatan alheri a kaina da zuri'ata suna kuma bakin ciki da abin da za su ga ya faru a kaina ko da zuri'ata ai wanda duk yake son ka da kauna na gari in ya ga kuskure zai ga gama don ka gyara in ya ga abin farin ciki ne zai ce in nema munna abu kaza da na ga naka yayi ya bani sha'awa mu ma Allah ba mu masu yin haka to amma ba ku mai da hankali akan wannan ba sai dai ku kawai abin da ranku yake so sai in ta ɓaci ne kuma sannan ku ce iyaye suke da rana me amfanin wannan rayuwa haka karfa ka manta nan ka zo ka auri yarinyar nan kwanaki na taɓa ma magana ka auri yarinyar nan ba tare da cewar ka gaya min cewar kun yi da ita za ta yi aiki ba ka zo ka aure ta to shikenan yanzu gashi yanzu ta je ta jajubo ko ka jajubo mata yar aiki ba tare da ka zo ka gaya ba to sai abu ya kwaɓe gaba ɗaya sana ce iyaye suna da rana su zo su shiga in yi su wanda zai yabe su yabe su wanda ya zage su ya zage su a ce ba kai tarbiya ba kuma duk tarbiyyar da za a yi muku ai ya hada da cewar duk abin da ya taso muku tunda muna numfashi da mu da ku ku zo ku yi shawara da mu mana to baba magana ta gaskiya maganar wannan yarinya da kake da aiki ni ma waye gari ne na bude ido na ganta a cikin gidan nan ni kaina ba ni da yanda zan yi yanzu magana da nake maka akan wannan kes din muke da ni da ita ita mai daki na saboda ni ban sani ba kawai sai gani yarinya da wai ga lantana saboda haka abin da nake da bukata eh, lantana za ta yi min kaza kaza saboda ita kaga ta sa wannan maganar aikin a gaba ita in ba maganar aiki kai mata ba kawai ita ba ta da wani abu da ta sa a gaba wanda yake da muhimmanci a gurinta in ba nan din ba to ya zan yi yanzu to so nake na ji me ya kamata yi to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye dan addu'a da za a yi kenan kawai amma shirme da kuskure an riga an yi tun farko Allah ya kiyaye gaba to alhamdulillahi tunda dai Allah ya sa ka fahimce ni yanzu kai min afuwa ka yafe mu ba da ni aka shawara aka wannan abun ba kuma in Allah yadda zan yi wata karanci amma dai in zaka gyara halinka ka gyara magana ta gaskiya rashin shawara ba karamin illa ba ne musamman kuma a yanzu tunda ka rayu da iyayenka ai yi arziki in ba ka shawara da su ba da wa za ka je ka shawara yawa na ji shigowanka shi ne na ce za ka wani. kamar ya kinci ta? eh na ji alamun shigowanka kuma hajiya ta ce in kula da abincinka sosai shi yasa na ce ci bari eh, wato an baki wasiya ga acici ko acici mal'aikun tauna ni kawai girki ne a gabana shi yasa da na zo a tare da abinci ko wai haka ne ita tana ina ta tafi wurin aiki ba ta dawo ba yanzu ke kaɗai kenan a gidan wai tun da ta fita da safe eh, har yanzu har dawo da ni na fita dama ba ta nan eh, ina ga ko aiki a dan mutum ke yanzu nan da ke ci kike abinci eh na gama abinci ko me kika yi eh. wai tambaye ki wai dafa mu ruwan kada safa kan mutum ni ce ya na shiga uku wato ke gaba ɗaya an danka ni ma hannun ki kenan wai ke tsayan tambaye ki wai ke ina ma kike kwana gidan nan ne a cikin nan nake kwana ki je kin babbake ha kurin ki kwana kicin ke ba sanin abubuwan da suke na zamani kika ba ha kurin a je a balbalo miki wuta aka ki zai ki babbace a je a jan masifa a ce an dauko yarinya daga kauye na zo mun bukata a zo a sanin ta zuwa sun tun kotu ina zuwa shari'a ni ba sai na ci ba na ci abinci na waje ni ban tsammanin ma zan samu abinci ba kuma ki je ki aje ki nemi guri da Allah da Annabi sun zo wannan eh, abin da me kama Allah ya sa gaskiya ta ji ba dai wannan abin ma da ake shirin ma dai dai kawai da sai dai addu'a To, ni dai ban ga abin laifi a nan ba, tunda duk abin da kake so kana samu. Wannan shine hujjaki? Yanzu ina samun duk abin da nake so a gidan nan saboda an kawo lantana ko? kenan ke a matsayin ki na matata ba ni da wata dama da zan iya samun irin abubuwan da nake da bukata a ki, sai dai a gurin lantana shin gaskiya ne abin da lantana ta gaya min daga sanda ta zo gidan nan ruwan wanka na na safiya daga gare ta yake fitowa abincin da nake ci da rana lantana ce take dafawa ake kai min shi sannan abincin da nake ci da daddare lantana ce take dafa sannan kayana da aka ce an daina kai min su wanki da sauran abubuwa wai dillanta na ce take wankewa ta iya guga take goge musu nake saka to dama su ne damuwanka ka cika yi wanka kuma gashi yanzu dai komai tana gyara gida tana komai yarinyar ne iya kokarinta kuma ni yanzu duk abin da nake kokarin yi in ga kawai na samu promotion din dan na zo gab da abin ina samun promotion din nan shikenan hankalinka zai kwanta na zai kwanta amma yanzu wallahi ni kaina ba ni da natsuwa yanzu kenan lantana ita ce za ta kula da ni a cikin gidan nan ba ba na dan wani lokaci ne saboda abubuwa sun yawa magana ta gaskiya lantana yau sai ta tafi sai ta bar gidan nan yau ba kai kake biyan ta ba ni nake biyan ta kuma wallahi yau ana bani takardar promotion ni da kaina zan da ita ƙauyen su idan ba ni nake biyan ta ba ai gidana ne ina da dama da zan saka in cire a san da na ga dama in kawo wanda duk na ga dama ya zauna a cikin gidan nan kuma in fitar da kowa a ranar da nake so ai kuma irin lokacin da nake da bukata saboda haka lokaci ya jiyo ya zagayo wata tenuwa ce ta zo sabuwa kar yanzu ina da bukatar eh, canji a cikin gidan nan in ga sabon yanayi ba irin yadda na saba karba a lokutan baya ba saboda haka lantana nan da ba gidan nan take ba ke yanzu tsabar shakuwa ce ta sa ke ba ke son lantana ta fita ta bar gidan nan wai me yasa ka bi ka damu sai ta tafi ba a kanka take ba ba kai kake biyan ta kuɗi ba amma ka bi ka damu sai ta tafi to ni dai na ce gidana ne saboda haka na yau din nan tafiya za ta yi tunda ka kima daidaita ni da kai a kowanda kake jin nasu babu laifi an zo lafiya ya gajiya ya gida lafiya kala to wa da lafiya eh to babu lafiya kuma ba lafiya ba gaskiya yau kuma wallahi baba ni dai ƙara na kawo wallahi to baba ci anan abin ne dai gashi nan ya kwaɓe min na rasa yadda zan yi shi wai lalle sai dai mai aiki da na kawo sai dai a mai da ita gida saboda me to ni dai abin da na fahimta ina gani gaskiya kamar ma bakin ciki yake min da ci gaba da na samu wurin aiki don sabida takan rage min ayyuka da dama in na tafi aiki abubuwa sun min yawa shi kuma ya ce sam shi bai ji ba bai gani ba sai ta bar gidan abin da nake so da ke ya kuri ki koma gida ku daidaita da miji ni kuma ne mata alƙawarin yan aiki ba za ta je ko ina ba amma ki je ku daidaita da miji ko dan nan gaba ba na son irin wannan fitina ya sake taso a zo kar a sake kamun irin wannan kara ai an gama da an gama da wannan matsalan Allah da an gama yawwa zauna da ke da shi ku samu sulhuntawa a'a ke wannan ɗawainiyar wace ki zo ki ba damuwa ba sai ki mu ɗawainiyar ki na ba damuwa Allah shi albarka Allah shi albarka ki mana ya haka da Allah ki saki jiki ki ci abinci ci da Allah ki kina wani tsayan gunugu ci Alhaji kunyan ka nake ji ah, da Allah ci da Allah ci da Allah Hakun? Hmm? Ah, kina wani tsakin wani gunugu? yarin Allah ya haruwa ya hore muke hakoran tauna kuma ki tsaya kina yau kanki shiri ta da Allah shi ba komai take jikin ki gidan nan ni abin da na zama haka bai inda na kawo kina mutu an fara nan tana yana kina manta da wannan ci Allah wannan shi me ya shi na hanar da Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani Sani wace ce wannan wannan lantana ce lantana to me oh shi yasa ka matsi ta tafi ta tafi na hana tafiyar ta ashe dama idan ba na gidan abin da kuke yake tashi ki wuce tashi sauka daga har ma da zama akan kujera Bai inda za ta ina kika taba ganin an kura amarya ranar tariyarta ban gane ba amarya ranar tariyarta eh iya kokari na nayi akan ki akan ki mu abin da ya kamata kin ce da ni wannan ne da tafi amfani tsakani da Allah ya kike so ne saboda haka na gane cewa abin da nake da bukata daga gare ta zan iya samun sa don haka ga tana a ciki menene kuma a cikin wani abin da zaki so ki riga wani wani bushi kina hada daga jijiyoyin waya aurenta ne dama da nake ta cewa da ke za ta tafi za ta tafi na ga yanke shawara ne zuwa za a je a daura aure a can garin to da kika ki to auren nan dai na ga dama daga can ana iya dauro shi a harbo mana shi ya tabbata anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na dibo ruwan dafa na? lantana daga taimako ki samu ki yi tarin kayan kicin a ce a gidana za a dura kayan to wallahi tallahi ba zai yi ba ya ba zai yi ba gashi ya marga yayu Allah. Duk abin da zai faru sai dai ya faru wallahi amma ba zai yi ba. Ya yi ba. Yarinya in dinga cewa ta daina ban kahoda ta rage kwalliya. Ke cika jiyo gashi nan dai yarinya da ta tabbata matar aure. Ke cika zaki kin ji ba uban da isa ya hana amarya ta cika za a ranar tariyar ta. E, ba a hanawa dole amarya da cika za ta ranar da aka tare. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Yarinya cika zaki kin ji ko? Ci gabji a baki. Kuma uban da isa ya taba ki anan. Eh, daga sai ba take kishi nan wai to ah, eh, gidan aure kenan ko a maza ko a mata ana samun irin wannan matsalolin saboda haka wannan kalubale gare ku ku masu kallo ya kamata ku kiyaye da ire-iren waɗannan don haka kasala ba ta ku bace wannan baiwar Allah dai kasala ce ta ja mata haka ko ba haka ba a ce saboda aiki mutum nawa ne suke aikin gwamnati mhm. suke kula da mazajensu ya kamata akwai asibanci mai gida kamata ya mata su tashe shi ba shi zai tashe ta ba ko ba ka ba gashi nan dai duba ga wannan bayar Allah eh <laughs> to ta zo a lantananta a zaburi kuma ga shi ne gidan ya <laughs> ta zo ta kwace miji a ba fari ne mijin ba fa a gaske wannan muna so dai ku fahimta ne a biyo mu a cikin shiri na gaba daga wannan kamfani namu domin a ci gaba da ganin sababbin shirye-shirye da zamu rika muku dangane da yadda ake zama a gidan aure a bi mu a shiri na gaba insha Allah tare da ni Ali Rabi Ali wato Dadi yes duk mu wa. da kawo man gaba ya shiga gudu ta eh yawa Me dauka ba eh.